an rantsar da sabon zaben dan majalisa mai shankafi, Shinkafi, Honorable Mustapha Usman Sadaukin shankafi, a ainihin majalisar dokoki ta jihar Zamfara da ke ƙarƙashin jagorancin mai girma kakakin majalisa Honorable Bilyaminu Moriki wanda ya jagoranci wannan rantsawa tare da sauran 'yan majalisu na jiha da ke ainihin cikin wannan majalisa ta jihar Zamfara. Kamar da kuka sani zaɓen wanda ya gudana ne a kwanakin baya inda aka bayyana cewa dan takar na jam'iyyar pdp shine wanda ya nasarar lashe wannan zaɓe a wannan zaɓe da ya gudana na cikin wurabe da wannan zamu ita tabbas al'ummar jihar zamfara suna sa rai musamman na wannan yanki su ga irin ci gaba da zai kawo su a wannan yanki na shinkafi me na ku ra'ayi akai